mafiyayyen halitta ya ce wanda ya zo kusa da iyalinsa sai ya karanta wannan addu'a cewa Allahumma jannibi na shaitan wa jannibi shaitan na mara zaftana a hadithin abdullahi ibn abbasin radiyallahu an cikin aljami a sahi na imamul bukhari hadithi na 3271 ya ce iyu kaddar bai na kuma waladun lai ya ku shaitanu abadan in har Allah ya kaddara aka samu juna biyu dalilin wannan mu'amalan aure har abada shaidan ba zai nasara akan wannan dan ba har abada shaidan ba zai nasara akan sa ba so mafhumul mukhalafa auren da ake mu'amalan aure a cikin sa ba a karanta addu'ar ba kenan kaman automatically an cewa shaidan gana ka ne hatta a lokacin mu'amalan auren in ba a karanta wannan addu'ar ba iyalin mutum shaidan na iya kusantanta shi kansa shaidan sai ya kusanci iyalin mutum yadda mai gida yake kusantar iyalinsa dalilin mai dalilin barin addu'a da akwai asarar da ta kai wannan babu ka duba littafi ko da uh, uh, littafi na wahid abdulsalam bali wani littafi Eh? banda ma wukaya wanne ko as batar fi tasaddi lis ashirar. ya ka anwa na sihir da dama a ciki ai daga ciki ya bayyana illar rashin yin addu'a hatta a wuraren cin abinci ko shiga banɗaki ko fita ko mu'amala na aure da irin illolin da ke wanzarwa an samu fa a tarihi a cikin rubuce-rubucen magabata irinsa da irinsu ibn al-qayyim aljauziya rahmatullahi alai cewa a tarihi samu hatta shaidanu suka kusanci iyalin mutane su samu juna biyu sai dai mafiya yawa ba a haifan dan a matsayin siffa na mutum haka abun ke lalacewa ko wani abu fito a cikin cikin nata da bai da kama da bai ma da fasali ba a gane menene ba saboda mai saboda illa na shaidanu so wannan addu'a tana da muhimmanci ma'anarta Allahumma jannibina shaytan ya Allah ka nisantar da ni ka nisantar da mu jannibuna Allah ka nisantar da mu a shaitan daga shaitan wa jannibi shaitana ka kuma nisantar da shaitan ma razaqatana daga abin da zaka azurta mu da shi azurta mu da shi na mu'amalar auren kansa azurta mu da shi na biyan bukata insaniya azurta mu da shi na samun juna biyu namiji ko mace azurta mu da shi lokacin da aka haife shi azurta mu da shi a tarbiyyarsa azurta mu da shi idan ya girme zama ɗa salihi saboda me saboda ɗa salihi ba shine albarkar haihuwa ɗan da ba salihi ba rufe albarka ta haihuwa in Allah ya taimake ka ka duniya ka bar salihin ɗa bai da aiki sai maka addu'a bai kuma duk ɗan da ke da mutunci yana ma fifita yi wa iyayensa addu'a musamman ba sa rai akan addu'ar kansa wallahi wani lokaci sai ka manta da kanka saboda damuwa da iyayen iyayenka addu'a kai bukatan kanka ma sai ka manta saboda mai kai kafi damuwa da su so wannan damuwar da kai da su kuma kai ma Allah ya baka ɗa na kwarai haka zai me zai damu da kai shi yasa shi ɗa na kwarai ai yana cikin abin da ake cewa sadakatun jariya sadaka mai gudana fiyayyen halitta gaya mana alwa na sadaka mai gudana wajen guda shida a wata riwaya bakwai na cewa mutum ya yi ƙoƙari ya basu a duniya yana cewa inna mimma haƙul mu'min min amalihi wa ba da mauti ilman allama wa nashara aw waladan salihan taraka Au musafan warrasa aw baitan libin sabil bana aw masjidan bana aw naharan ajra aw sadaqa tasaddaqa biha fi hayati kabla mautihi hadisin iya cikin littafin irbunu majah hadisi 242 ga kuma mashhurin hadisi na idza mata ibn adam in qada amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u la a cikin muslim hadisi na 1631 kaga irin waɗannan duka suke bayyana mana ɗa na ƙwarai shine albarkar haihuwa yanzu fa duk waɗanda kake ga suka finici al'umma waɗanda suke garkuwa da mutane kidnappers iyaye ne ba suka haife su don Allah ko ba ka da addini wannan haihuwar ta yi albarka wallahi ba ta yi ba waɗanda suke bandit bandit ɗin nan iyaye ne ba suka haife su ko ba ka da addini wannan haihuwar ta yi albarka waɗanda suke 'yan ta'adda duk duniya iyaye suka haife su wannan haihuwa ta yi albarka ba ta yi albarka ba ai shi yasa shi ɗa na banza ba mai sha'awansa shi yasa bahaushe ce wai nagari na kowa mugu sai mai shi shi ɗa lalatacce ɗan tasha mara albarka ko iyayen ba sa so a ce nasu yanzu in abu kake na nagarta ko ka zama wani aran ma ka haddace ƙur'ani ko wani babban injiniya ko na abu na alheri wani mutum haka kawai ganin baban kai taba yi dattijo sai ka cewa to ai dan ne ai ne wannan ai ne saboda me saboda albarkar ka shi ma sai ya shigo da kansa cikin wannan umbrella ai al'ai namu ne in sa'an sa ne ce ta ai tare muka yi karatu ai makarantar mu daya ajin mu daya watakila ba ba su yi karatun tare ba amma sai ya kokarin me sai ya lankwaso cewa wai kai classmate ɗinsa ne ko ba haka bane wai dan me don a ce shi din nan ma iya da kusanci da kai tamam za kamo wani gogaggen kidnapper wa yake wuto ya ce wannan ajin su daya wa yake cewa sa ne kowa shiru yake bakin sa alaiku ba mai magana to shi yasa haihuwa ba wai yinta ne mai muhimmanci ba albarkarta